وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na ƙara godewa Allah mai komai mai kowa da tara mu a cikin wannan masallaci da ke marmara a karamar hukumar mulki ta sabon gari a jihar kaduna najeriya domin tunatar da kawunan mu akan ɗaya daga cikin al'amura muhimmai da ya kamata mu tunatar da kanmu a kansu ina godewa Allah da ya bani ikon cika alkawarin da na yi watannin da suka gabata bayan an shirya za a gabatar da muhadarar na zo amma ba a samu gabatar da ita yadda aka tsara ba aka alkawarin za a samu wani lokaci insha Allahu don gabatar da ita kuma alhamdulillahi gashi mun taro a wannan lokacin don gabatar da wannan muhadara din ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya man gamdakatar wajen isar da saƙon nan yadda ya kamata ya kuma ba mu ikon amfana da abin da yake muhimmai ko abin da yake daidai da za a gabatar inda kuma aka yi kuskure allah ya ba mu ikon gano kuskuren don mu gyara tun gabanin ma mu tashi daga muhadara din. kamar yadda ɗan uwa malam mahmud rabiu ya sanar a matsayin tunatarwa gare mu matashiyar magana a wannan muhazarar tamu ita ce haƙoƙin iyaye a kan ‘ya'yansu da haƙoƙin ‘ya'ya a kan iyayensu na kasa muhazarar gida uku ko gida hudu kashi na farko gabatarwa ce kashi na biyu zai magana akan haƙoƙin iyaye akan 'ya'yansu kashi na uku zai tsokaci da su 'ya'ya dangane da iyayensu a matsayin kashiri sai kashi na hudu da zai magana akan haƙoƙin 'ya'ya akan iyayensu in ya so sai muhadarar ta nade da kammalawa ko cikawa insha Allah haihuwa kamar yadda da yawa yau mu muka sani arziki ne kuma nema ce da ta dace da ɗabi'a da yanayin ɗan adam domin a cikin suratul nahl aya ta saba'in da biyu Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa lallai kam haihuwa ko ‘ya'ya da jikoki arziki ne kuma ni'ima ce Allah ta'ala ya ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون الله تعالى يقول والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا كما الله ne ya sanya maku abokan zama daga kawunanku na farkon halitta annabi adam ne aka halitta masa abokiyar zama daga gare shi hawa'u sa'annan aka yada ‘ya'ya da jikoki da ta taɓa kunni da sauransu maza da mata masu yawan gaske to shi yasa a nan ma Allah ta'ala ya bayyana cewa shi ne ya sanya mana ababen zama ko abokan zama daga kawunanmu waje ja'ala lakum min azwajikum banina wa afada kuma ya sanya maku ‘ya'ya da jikoki daga matan naku wa razaqakum min at-tayyibat kuma ya azurta ku daga daɗaɗan abubuwa afabil batil yu'minun shin yanzu da ƙarya da ɓarna da abubuwan da ba gaskiya ne za su yi imani ba wa bi ni'matillah yakfurun kuma su kafircewa ni'mar Allah wannan ayar sai ta nuna cewa ashe 'ya'ya da jikoki da Allah ta'ala yake azurta bayansa da su nema ce kuma arziki ne ɗan adam a ɗabi'arsa yana jin daɗi yakan yi farin ciki idan aka haifa masa ɗaya kuma yakan roƙi Allah ta'ala ma ya azurta shi da 'ya'yan idan bai samu ba mutanen da ba samu haihuwa ba za ka iske sau da yawa suna roƙon Allah ya azurta su da haihuwa saboda abu ne da ɗabi'ar ɗan adam ke so kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ya ba mu labarin ɗaya daga cikin annabawansa annabi zakariya alaihi salam da ya rika roƙon Allah ya azurta shi da 'ya'ya ya ba shi haihuwa a cikin suratu ali imran aya ta talatin da 38 Allah tabaraka wata'ala ya ba mu labarin irin addu'ar da annabi zakariya ya rika yi na Allah ta'ala ya azurta shi da haihuwa bayan abin da ya gani daga maryam na daga karamomi da irin abubuwan da Allah yake ba ta su yake hore mata nau'o'in abincin da ba lokacin da ake samun su ita ake gani da gare ta ba da ya tambaye ta kuma tauna masa daga Allah ne don Allah dama yana azurta wanda ya so ba tare da iyakancewa ba to Allah sai ya ce hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a a yayin nan da zakariya ya ji bayanan maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam sai ya roki ubangijinsa ya ce rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ya Allah ka azurta ni kai min kyauta kaman baiwa daga gare ka na zuriya mai kyau zuriya kyakkyawa zuriya mai alkhairi zuriya tsarkakiya wato ya'ya kenan da jikoki innaka sami du'a lalle kai mai jin addu'a ne kun ashe ɗabi'ar ɗan adam ce in ya zama kai da haihuwa ko bai da ya'ya ya ma roki Allah ta'ala ya azurta shi da su a nasu ɓangaren su ɗaya ɗin kyauta ce daga Allah da yake yi wa bayansa gwargwadon yadda su kamar yadda wani cikin surat shura aya ta arba'in da tara da ta hamsin faɗin Allah ta baraka wa ta'ala lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha ya abu liman yasha'u inasa wa ya abu liman yasha'u dhukur ayuzawwijuhum wa wa man innahu alimun kabir Allah ta'ala ya ce mulkin sammai da kasa na Allah ne ya ma yasha yana halittar abin da yake ya liman wa ya liman Allah ne ke halittar abin da ya so a cikin mahaifa ba wani wanda ke da ikon yadda za a yi ko abin da za a halitta a cikin mahaifa saboda haka Allah zai ce ya habu liman ya sha'u inasa yana ba wanda ya so kyautar ɗaya mata wa ya habu liman ya sha'u dhukur waɗanda kuma ya so sai ya ba su kyautan ƴaƴa maza an zawwiji hum zukuranan wa inasa ko ya haɗa wa wani mazan da mata sai da ma an haife su a matsayin tagwaye ko ya uku ko yan hudu kwanan da ma an ce wata mata a Lagos ta shi ya biyar a mahaifa ɗaya ko kuma ya zaman haihuwa daban-daban wani kaga an bashi ƴaƴa mata zalla gaba ɗaya ƴaƴan shi wani a bashi ƴaƴa maza zalla wani kuma a haɗa mashi maza da mata wani da aluman ya sha wa ma kuma yana sanya wanda ya so ya zamanto baya haihuwa mara haihuwa innahu alimun kabir lalle shi alimun masani ne kadirun kuma mai iko akan duk abin da wannan ayar tana tabbatar da cewa Allah tabaraka wata'ala shi ke kyautar yaya kenan yaya kyauta ce daga Allah tabaraka wata'ala ado ne da aka kawata wa mutane sha'awarsa Allah ta'ala sai kaddara cewa su ‘ya'ya su zamanto ado da iyayensu kuma an kawata wa mutane son wannan adam wato son ‘ya'ya ɗin kamar yadda ya zo cikin suratul kaf aya ta arba'in da shida wadda Allah tabaraka wa ta'ala banun zinatul زينة sali hatu والباقيات inda خير عند ربك ثوابا wa khairun amala Allah ta'ala ya bayyana cewa da dukiya da yaya ado ne na rayuwar duniya kenan yaya ado ne ga iyayensu sa'an a suratu ali imran aya ta goma sha hudu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce زين للناس هب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة wal musawwama wal an'ami wal harf Allah ta'ala ya bayyana cewa an wa mutane soye-soyen sha'awoyin abubuwan da zuciya ke sha'awa minan nisa daga mata sai zamanto maza na son mata ɗabi'a ce wanda duk gaji ya ce shi zai son mata kwata-kwata to ɗayan abu biyu ko dai bai faɗi gaskiya ba don yana so ya karan tsaye ga ɗabi'a ko kuma ya faɗi gaskiya amma yana da larura Allah ya soyar wa maza san mata kamar yadda ya wa mata san maza shi yasa ke zuyina linnasi hubbu sha'awati an kawatawa mutane son sha'awaci sha'awancin rai minan nisa'i daga mata wal banin da yara shi na shahid an kawata wa mutane son yaya duk wanda ka ji ya ce baya son yaya kwata-kwata to shi ma ɗayan abu biyu ko dai yana da matsala a yanayinsa ko a kwakwalwarsa ko kuma yana faɗin abin da ba gaskiya ba don kamar yana ƙoƙarin yin tsaye ne ga ɗabi'ar da Allah ya halicce shi da ita fatan da mutum shine samu 'ya'ya na gari masu albarka masu biyayya masu tausayi waɗanda za su tsaya bakwafinsa su cike gurbinsa su ci gaba daga wurin da ya tsaya idan Allah ya kiransa kowa yana fatan Allah azurta shi da 'ya'ya na gari ne waɗanda zamanto masu albarka ba tambaɗaɗɗu ba masu biyayya ba 'yan tawaye ba masu tausayi ba marasa tausayi ba waɗanda za su tsaya makwafinsa in bayan ba shi su ci gaba daga inda ya tsaya kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu labarin da ya annabi zakariya a cikin suratul maryam a aya ta biyar zuwa ta shida a lokacin da annabi zakariya ya ga gashi tsufa ta zo mashi sa'an ma matarsa ita ma ba ta haihuwa don tsufa kuma ya zo musu sai ya shiga cikin ɗarɗar da tsoron to in ya bar duniya wa zai ci gaba daga inda ya tsaya na yin wa'azi da dawa da kiran mutane zuwa ga bautan Allah duk cancanta. shi yasa sai ya addu'a yake kiran Allah ta'ala cikin dare yana mai sallah yana mai ibada ga Allah yana cewa Allah ka azurta ni da ɗa ka bi min ya waliya ne wa rufu min ali yaqub wa ja'alhu rabbi radiya ka azurta ni kai man kyautan wanda zai gaje ni majibinci daga gare ka da ne da zai gaje ni wato ɗa kenan da zai gaje ni kan abin da nake kai na tauhidi na kiran mutane zuwa ga bauta maka wa yarithu min ali yaquba ya kuma gaje abin da ƴaƴan yaquba da shi kansu yaquba suka rayu a kai annabi yaquba kowa san shi shine baba annabi yusuf kuma ɗa yake ga annabi ishaqa annabi ishaqa kuma ɗa yake ga annabi ibrahim khalilullahi aikinsu gaba ɗaya ne dawa kiran mutane zuwa ga hanyar Allah bautawa Allah bisa cancanta da isar da saƙon da Allah ya umarce su da isar mu to annabi da kare ya zama yana addu'a yana roƙon Allah ya azurta shi da wanda zai ci gaba daga inda ya tsaya in bayan rasa wajal rabbi rabiya kuma Allah ka sanya shi wanda zai zama yana yin aiki don neman yardanka wanda zai sami yardanka a dalilin tsayuwan da zai yi wajen bautata maka to ni ɗaya kyauta ce ado ne kuma abin da aka ƙawata a mutane son shi ne sa'annan kuma fata ne da kowane mutum ke yi ya same su su zama na gargare don su zama sun ci gaba daga inda ya tsaya sai zamanto kuma a hikimar Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sa ƴaƴa su zamanto amana a wurin iyayensu kuma wasiya daga Allah zuwa ga iyaye kowane ɗa amana ce shi akan iyayensa kowane ɗa Allah ya yi wasici game da shi ga iyayensa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana a suratul nisa aya ta goma sha ɗaya inda yake yusikumullahu fi auladikum Allah yana yi maku wasici game da yayan ashe yaya wasiya ce kuma amana ce a wuyan iyayensu iyaye su ne dalilin samuwar yaya a wannan duniyar bayan Allah ta baraka wani abu. Allah dama shi ne dalilin farko don shi ya halicce su ya halicci iyayen ya halicci waɗanda suka haifi iyayen ya halicci kowa da komai to amma bayan Allah ta'ala mahalicin to iyaye su ne sanadi kuma dalili na zuwan 'ya'yan duniya babu wanda aka je shi daga sama ba wanda kasa ta dare ya ƙulƙulu kowa iyaye ne sanadiyar zuwan mace da namiji uwa da uba ko ba ko wanda ba a ce ga ubansa a shar'ance ba amma dai wani ne ya yi wa mahaifiyarsa ciki aka samu cikin nashi aka haife shi da haka yana da uba duk da cewa a shar'ance ba a danganta shi gare shi ɗaya ba za su yi ƙididdige wahalar da iyaye suka sha ba da ɗawainiyar da suka yi da cutar wanda suka jure da rashin hutu ballantana nama barci da suka rafa da rashin kwanciyar hankali da suka samu kansu ciki domin ganin sun kula da yayansu ku ga yadda uwa ta ɗauki ciki sai ta yi. wata ya zo mata da sauƙi wata ya zo mata da tsanani na ambata mana a wancan zama da muka yi cewa akwai matan da ƴan suka samu juna biyu ba sa ƙara yin tafiya a kan ƙafafuwansu sai sun haihu akwai matar da kullum safe in ta tashi barci in ta yi alwala ta yi sallah kafin ta komai sai ta je bayi ta buɗe shadda ko matsayi ta shinshini warin wurin don shi ne kaɗai zai hana ta yin amai a wannan yinin akwai matar da ba ta iya cin abinci sai a bayi akwai matar da daga ran da ta samu ciki har ta haihu ba ta zama mai lafiya yau ciwo gobe sauki yau ciwo gobe sauki har ta haifa abin da ke cikin ta dubu alan nakuda banda taraddadi da ake ciki na a mutu ko a rai a wajen haihuwa mata nawa ne suka mutu jim kadan ba haihuwa ko saboda tsinkewar jini ko saboda wani abin daban ba tsinkewar jini ba mata nawa ne suka mutu wajen nakuda to gama har sa ma mutuwa a wajen naƙuda aka yi cikin dalilai ko alamomi na kyakkyawan cikawa ba wata macen sai an farkata da almakashi ko reba kafin ta iya haihuwa wata sai an barke cikinta kafin a ciro ɗan duk bayan ta gama wannan haka kuma za ta ci gaba da shayar da wannan ɗa duk abin da zai taɓa shi ba ta so ita ta wahala shi ya ji daɗi da rana ya ta tsara bacci ita tana aikin gida da daddare lokacin da za ta huta ta barci shi kuma ya barci yadda ta gabana haka za ta gabale a mafi yawan lokaci tana aiki ya kama kuka ta bar aikin ta je ta ɗauke shi ta yi tuwon dare mai gida ya dawo ya faɗa alhali kuma ɗan ne ya hana ta sukuni yana kama kuka sai ta firgice gaba ɗaya ta rasa abin da ke mata daɗi hankalin da ya gunye tunanin ta ya fita daga jikinta saboda ɗanta na kuka har sai ya yi shiru ana zafi ita tana zuba amma shi tana mai fita ana sanyi ita tana makirkita amma shi ta rike shi ana sauro, ita tana kokarin Daga cewa sauran nan bai fito ba amma ita sauran sauran bai cije shi ba amma ita sauran na cizon ta lokacin ruwa ta rike shi ita ruwan ya mata duka kafin ta ci sai ya koshi duk koshinsa kuma in yana ci in tana ci ya kama kuka ta bari ko ma in tana cin ya zo ce na ta zai ci haka za ta ɗauka ta bashi haka za ta gaba da shayar da shi yau tana asibiti saboda yana mura ko yana zazzabi gobe tana kwance a gida a gado a dalilin shi tana nan da shi don yawanci har da yayin shi lokacin yare, shekara ɗaya shekara ɗaya rai shekara biyu ko kasa da haka sannan kuma ta ci gaba da renarsa bayan ta gama shayar da shi har ya girma ta mai wanka ya tashi a kan gado a zaninta a baya a cinyarta za ta yi sallah ya yi mata fitsari sai ta canza riga da zani ta wanke sannan ta sake zuwa ta kabbar sallah duk wannan uwa ce ke yi in bai da lafiya ba ta da lafiya in ka take lafiya ta na cikin kuzari da walwala uwa a nashi ɓangaren daga lokacin da aka ɗauki ciki duk matsalar uwa tana dawowa gare shi dan shi zai fita komai dare ya ce magani a kemis ya samma ko ya kai ta asibiti in mai kokari ne in ba irin marasa kokarin nan da ke barin matan su suke wahala ba shi zai fita ya nemo nemowa ya nemo ya kawo idan yaron na Allah sai ya ɗauki ɗawainiyarsa tun ma wajen haihuwa in ta kure sai an je asibiti ya kai matar asibiti ya kai gauro ya kai mari ya biya kudin wahalhalu na likita da sauran waɗanda ke kula da ta asibiti har ta haihu a sanar wasu in ya dawo gida ya fafutukan nemo abin da za a ci ya fafutukan ragon suna yana da hali in ma suna yin wankan jego ya fafutukan nemo itace da za a yi wanka har da ma ganye da za a bubbuge jiki da shi ko da ko wannan wankan zai haifar da ciwon hawan jini kamar yadda da yawa matan hausawa da ke wankan jego ke fama da hawan jini ba tare da sun sani ba da dauki da wannan yaron nan in ya shi ta makaranta ya sa shi makaranta ya biya kuɗin makarantarsa kullum tunaninsa yaron nan ya kintso ya samu ilimi ya shiryu ya zama na kwarai a zagi uban a dalilin ɗansu su ba su laifi ba ba su ji ba ba su gani ba amma ɗan ya zama ɗan kuka mai jawa uwarsa zagi ko mai jawa uwarsa jifa duk wannan ayyuka ne da iyaye ke yi da yayansu wannan yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya matsayin iyaye a matakin farko bayan matsayin shi shi kansa Allah ne da matsayin manzansa sallallahu alaihi wa sallam kuma ya sanya hakokin iyaye a matsayin haƙoƙi mafi girma bayan haƙoƙin Allah da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin suratul nisa aya ta 36 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa budullaha wa la tushriku bi shay'a wa bil walidaini ihsana kuma ku bauta wa Allah kar ku hada shi da komai game da iyaye kuma ku kyautata musu Allah na ambaton kansa wanda bauta masa na rataye ne da yin abin da manzo ya da shi saboda haka bautawa Allah na tare da yin da'a da biyayya da kiyaye haƙoƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke da mataki na gaba sai Allah ya bil walidaini ihsana kuma game da iyaye guda biyu uwa da uba a kyautata musu a cikin suratul qumar aya ta goma sha hudu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce anishkur li ka. ka gode mani kuma ka gode wa iyayenka sai kenan daga Allah da manzo a bangare guda to sai kuma iyaye a duk cikin mutane baki daya banda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba mai matsayi kamar iyaye ba mai matsayi da dada da haƙoƙi kamar iyaye mutu to da yake Allah tabaraka wa ta'ala mai aman, Allah ta'ala ne jin sai ya sa iyaye suka zamanto su ne dalilin zuwan 'ya'yansu duniya su kuma 'ya'yan sai aka sa su a matsayin amana a wuyan iyayensu shi yasa ba mamaki da aka sanya iyaye a tsakanin 'ya'ya da kofar aljanna ta yadda ba wani ɗa da ya isa shiga aljanna ba tare da ya bi ta kofar da iyayensa su ne a tsakani ba kuma aka sanya yardan Allah tare da yardansu kuma fushin Allah tare da fushinsu inda ana so Allah ya da to sai an yadda da iyaye in ku aka fi sa ta iyaye to ko shakka babu Allah zai fushi al imamu tirmidhi da ibnu majah sai da hadisi tabbatacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-walidu awsaqu al janna fa in shi'ta fa abi zalika al-bab aw ma mahaifi da mahaifiya su ne 'yan tsakanin mutum da kofar aljanna ba yadda mutum zai shiga cikin aljanna sai ya bi ta wannan kofa kuma suna a tsakiya kan bakin kofa ko dokin kofar kaga idan suka da ka shiga suka babbaki suka yi babake ne kaga ba shiga aljanna in kuwa suka zakuta suka baka wurin sai ka shiga aljanna ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ce fa in shi to in kaga dama fa'adai bai ba ka wulakanta ka tozarta wannan koba din awai fadu ko kuma ka kiyaye shi ka darasa shi ta yadda in ka zo shiga za ka shiga ba matsala al-imam bukhari ya rawaito hadisi a cikin al-adab al-mufrad dinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ridar rab fi ridal wali wa suhtur fi suhtul wali yardan Allah ubangiji na cikin yardan iyaye fushin Allah na cikin fushin iyaye kenan idan dai aka fusa ta iyaye to za a samu fushin Allah idan aka yardar da iyaye za a sami yardar Allah subhanahu Ta'ala. bayan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa aljanna na ƙarƙashin kafafun iyaye ne kamar yadda ya cikin sunan nasari da musnadin imamu ahmad daga muawiya dan jahima radiyallahu anhuma cewa jahima ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa ya rasulallah aradtu an agzu wa kadditu astashiruka ya manzon Allah na yi nufin in fita wajen yaƙi in je yaƙi don ɗaukaka addinin Allah don yin gwagwarmaya cikin tafarkin Allah to na zo ka da neman shawara qala sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace hal laka min ummin kana da uwa qala na'am yace eh qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce masa zamha fa innal jannata inda rijliha je ka makalewa uwarka je ka makalkalewa mahaifiyarka ka ta yi mata hidima yi mata ɗawainiya yi mata kirki kyautata mata yi mata biyayya yi mata ɗa'a domin aljanna na wajen kafarta a wata ruwayar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce in zama fa innal jannata tahta aqdamiha je ma yake mahaifiyarka domin aljanna na karkashin kafarta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan na nuna cewa a yaya manya ne domin tun da dai kyauta ce arziki ne nema ce ado ne abin da aka sha'awantar da shi ne da mutane kuma amana ce har ma Allah ya ba iyaye wasu game da yaya ashe yaya na da matsayin girma a bangare ɗin a ɗaya bangaren kuma iyaye su ne sanadiyar zuwan yaya su manya ne darajar su mana biye da darajar Allah ta'ala da manzonsa su shi ke biye da matsayin Allah da manzo haƙoƙinsu shi ne mataki na biyu bayan haƙƙin Allah da manzo aka sanya su a matsayin dalili na shiga aljanna aka sanya su a matsayin dalili na yardan Allah ko fushin Allah wannan na nuna cewa iyaye su ma na da matsayi babba to duk inda aka haɗu ya zama akwai haɗuwa da alaƙa tsakanin wancan da wannan to dole ana bukatar a kiyaye wa kowa matsayin shi wannan matsayin da irin abin da kowa ya canjanta shi ake kira haƙƙoƙi a musulunci to Allah raƙofin rahimu ne sai ya zamanto ya ba kowane mai haƙe haƙƙinsa iyaye zama suna da haƙƙoƙinsu akan yaya yaya ma suna da haƙƙoƙinsu akan iyayensu kamar yadda hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna Allah a ba kulla bi haƙƙin haƙƙa Allah ya ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa kenan iyaye na da haƙoƙi, ƴaƴa ma na da haƙoƙi. to kamar yadda na ambata wannan muhadara ɗin za ta yi magana ne akan haƙoƙin iyaye ɗin akan 'ya'yansu, da kuma haƙoƙin 'ya'ya akan iyayensu to sai dai ba kamar kilo yadda za a sa rai ba in yanayi ya bada mu kammala duka to za mu kammala amma idan yanayi bai bada ba to za mu tsaya inda Allah ya kaddara za mu tsaya saboda kowane bangare mai cin gashin kansa ne kamar yadda dan uwa malam Mahmud ya ambata tun farko iyaye na da haƙoƙi masu tarin yawa kan 'ya'yansu haƙoƙin da zama ma irin wannan ba zai iya yakance su ba to amma don samun sauƙin gabatarwa za mu dubi haƙoƙin nan a matakai guda bakwai mana za mu kasa haƙoƙin iyaye zuwa bakwai haƙƙi na farko shi ne haƙƙin biyayya gare su da kuma kiyaye alfarmarsu da haƙoƙinsu wanda shi ne larabci akan ce birrul walidai Allah tabaraka wata hala ya yi wasiya game da iyaye kuma ya yi umarni da a kiyaye alfarmarsu da haƙoƙinsu da matsayinsu a cikin suratul ankabut aya ta takwas Allah tabaraka wa hala ya ce wa wasaina al-insana biwalidayhi husna ko mun yi wa mutum wasici game da iyayensa akan ya kyautata a suratul kuma ta goma sha hudu Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ce wa fainal insana dai hamalatu ummuhu nan ala wahnin wa fisaluhu fi amai an ishkur li wa liwalidayka ilayhi al-masir wa mai wasiti ga mutum game da iyayensa hamalatu ummuhu nan ala wahnin mahaifiyarsa ta ɗauki cikin sarauni rauni akan rauni ba da can ita mai rauni sai kuma ga ciki ya tsara mata rauni ta haife shi kuma cikin rauni ta ta shi cikin wahala wato sa'adu mutu ya mai ya zama har an yawaye shi an kira shi daga nono cikin shekara biyu kaga ga wata tara ga shayarwa cikakkiya shekara biyu ana iya shayarwa kasa da shekara biyu barbada yadda bukata ta kama amma ba za a wuce ba in ba da larura hassasa ma ba kuma Allah ta anashkur li wali walidaika ilayya masir to ka gode mani kai mutum ni na halice ka in ji Allah wali ka da iyayenka su ma ka gode masu saboda ɗawainiya da kai da suka yi da wahala da kasancewarsu da na zuwanka duniya ilayar masir gare ne makoma take in ji Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul ahqaf ya ta goma sha shida aya ta sha biyar zuwa ta sha shida Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara jaddada wannan wasiki da ya yi wa mutum game da iyayensa Allah ta'ala ya ce wa wasaina lil insana biwalidayhi insana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra حتى wa بلغ أشده arba'in na sanatan. قال رب أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يؤدون أتقول أن آية لا أبيو آية تشاكل آية تشاشدة a suratul aqab Allah ta'ala ya ƙara jaddada wasiki da yawa mutum game da iyaye saboda irin wahala da ɗawainiya da larura da suka shiga don ganin shi ya zama wani abu ta ɗauke shi wahala cikin wahala ta yi haife cikin wahala wannan raunin da ake magana wahala ne ta kuma yaya shi cikin wata talatin daga da ɗaukar ciki zuwa shayarwa in ka dauki daukan ciki kila wata tara shayarwa kenan zai zama shekara ɗaya da rabi ka ga samu wata talatin in ka dauki cewa ma Allah zai tun ma wata shida ko wata bakwai akai bakwai ne ka ga kenan ka hada da shekara biyu wata ashirin da hudu ka iya samu wata talatin wanda ya sa malamai suka ce wasu daga cikinsu in dai mace ta yi wata shida a takin miji ta haihu to wannan ɗana shi ne bai sai in kare ba abin da zai kwace zai la'ani فماذا لو تكنت فتل حكام نما غبر مالكية وخمسة الأعوام هتف الحمل هو ستة الأشهر في الأقل فأنت طيب، الله هذا وسيتي أكن بعد رماء أولي الله بايا يوم وسيتي أكن أبنت باب الضباء بيلا بيلا بكيا يا أنفر مصر بكيا يا مصر na daga ayyukan da Allah ta baraka wata ta'ala ya so domin Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu ya ce na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala wani aiki ne mafi soyuwa da Allah madaukaki qala as-salatu ala waqtiha sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ce yin sallah akan lokaci qultu thumma ayy nace sa'an nan sai ne ba da birin walidai yake yin biyayya da kyautatawa da kiyaye alfarmar iyaye kuntu thumma ai nake sa'an nan sai ne qala al jihadu fi sabilillah yake yin jihadi don ɗaukaka addinin Allah ku duba gani yan uwa yadda aka fifita biyayya da ɗa'a da kyautatawa da kiyaye alfarmar iyaye akan yin jihadi kar kuma ta hadisin Mu'adh Jabal ya bayyana mana cewa jihadi shine zurwatu sanadin Islam Ko kodoro a tsoro musulunci shine jihadi amma duk da wannan sai zama yi wa iyaye biyayya da kyautata masu da kiyaye alfarmarsu na sama da yin jihadi Allah Ta baraka wa ta'ala ya yi annabi yaya alaihi salam saboda yawan biyayya da yake wa iyayensa kamar yadda ya bayyana cewa biyayya ga mahaifiya na daga baiwar da shi Allah ɗin ya yi wa annabi Isa alaihi salatu wasalam game da annabi aya? Allah ta'ala sai ce wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya kuma ne biyayya mai da'a mai kiyaye alfarmar iyayensa wa lam yakun jabbaran bai kasance jabbaran mai sauran kai ba a siya mai sabon Allah kamar da cikin suratu Maryam aya ta goma sha hudu aya ta talatin da biyu cikin Maryam ɗin dai sai Allah ya mu labari game da Annabi Isa cewa dama ma abin da Annabi Isa yake gaya wa mutanensa tun yana jariri cikin tsimmar haihuwa da mahaifiyarsa ta fita shi ya ce wa barran biwari da ti walan da jabbaran shakiya ko mai yin ɗa'a da biyayya da kyautatawa da kiyaye alfarbar mahaifiyata wala mai da ne Allah bai sanya ne jabbaran mai girman kai mai saurin ido shakiya taɓaɓɓe ko mara shan arziki ba sai zama wannan na daga cikin abubuwan baiwa ɗa'a, abubuwa na tajoji manya-manya masu kima da daraja da Allah ya yi wa annabi Isa alaihi salatu wasalam abinda Allah ya yabo a kai ko shakka babu abu ne babba shi yasa ya yabi annabi isa kamar yadda ya yabi annabi yahya alaihi masalatu wa salam Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya biyayyan nan da kiyaye alfarman nan da ƴaƴa za su yi wa iyayensu a matsayin dalili na taruwar arziki da albarkar rayuwa da kuma samun biyayyan su kansu nasu ƴaƴan in Allah ya raya sun girma sun yi aure sun haihu su ma nasu ƴaƴan su masu biyayya in dai suka yi wa iyayensu biyayya hadisi ya tabbata a cikin musnadin imam ahmad manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man sarrahu an yumadda lahu fi umri wa yuzada fi rizqihi falyabirra walidayhi wal yatim rahima ma'aiki sallallahu alaihi wa ya ce wanda dai yake fata yake son a tsawaita mashi rayuwarsa a tara mashi arzikinsa to yi wa iyayensa biyayya ya kiyaye alfarmarsu kuma ya sadar da zumuntan shi tsawaita rayuwa ba ana gina a tara mutum shekaru ne akan abin da Allah ya kaddara masa da tun farko a abin da a sa albarka cikin rayuwarsa ta yadda aikin da za a ce sai an shekara arba'in za a yi cikin shekara hudu sai Allah sai yanzu da kake tsammani wala da zaki Allah ya ada bal nasibuhu zalika dan uwanmu kuma malamin mu Sheikh Jafar Mahmud Adam ku duba gaba ɗaya rayuwarsa da ya kai shekara hamsin ba a duniya Allah ya kiransa amma ku duba yadda Allah ya sa albarka cikin rayuwarsa ayyukan da ya yi daga nan har kiyama ta tsaya ba za a manta da su ba ko da an sa albarka cikin rayuwarsa in ka duba irin yadda ake yawo da kasa-kasan malam jafar a yau sai ka ce wai shi shekara na a duniya kuma ya su ma malami har ya iya waɗannan lakcoci da muhadarori garuruwa ƙasashe da sauransu ku duba tafsiri dai shekara nawa ya yi a duniya har ya samu wannan albarkar rayuwa albarkar lokaci kuma malaman da aka yi a wannan zamanin irin shekul albani irin su shekul usaimin ku ga yana rubuce-rubucen da kai sai ka ce wai sun shekara ɗari biyu da hamsin ne a duniya har suka yi wannan littafai na ba wani fanni da shekul usaimin bai rubutu kansa ba to wai wa rayu kuma shekara nawa albarkar rayuwa albarkar lokaci kuma shekul islamu bin taimiyya shekul islam ibn taymiya ku duba ku ga irin yadda ya yi hidima ya rubuta littafi ko ya ba da fatoyin da a yau aka dawwane cikin mujalladi ɗaya bayan ɗaya har talatin da bakwai shekara mai a duniya ga mai da yi ga wahalar da ya sha ya sha ɗauri ya sha duka amma tun da haka ya wannan albarkar rayuwa albarkar lokaci ashe in Allah ya so bawansu da alkhairi yakan sa masa albarka a rayuwarsa da lokacinsa to daga cikin fa'ani da za ka yi amfani da shi na samun albarkar rayuwa to ka kiyaye haƙƙin iyayenka ka kiyaye alfarmarsu ka yi musu da'a da biyayya a tsabarani ya wata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce barru aba'akum tabarrukum abna'akum 'ya'yanku ku da biyayya ku kiyaye alfarmarsu da matsayinsu kuma na ku 'ya'yan sai Allah ya sa su muku ashe wanda zai zo da iyayensa ya da iyayensa ya ki kiyaye haƙoƙin iyayensa to ya sani tabbas tabbas zai samu jarabawa ko da ba ga dukkan 'ya'yansa ba wasu daga cikin 'ya'yansa sai sun gagare shi kuma na tabbata ku shaidu ko a nan marmara ko a sabon gari ko a Zaria gaba daya ko a jihar Kaduna a Najeriya gaba daya misalai ba su da iyaka na inda 'ya'ya suka zama gagararru ga iyayensu in aka duba tarihi sai a ga su ma waɗannan iyayen da su kyautata mu nasa iyayen ba ko ba a samu waɗannan biyayya ga iyaye ita ce ibada mafi kusantar da bawa ga Allah kamar da Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma yake إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدين أو تنذكر من بر الوالدة يكيني بن سمون أيكي. بن سمون أيكي ديك كسان تدبا وزوة الله با بيدهين تاعة تبيية جمع إفا كو جمع إفا وانا عزرين وانا عزرين سيئي الإمام البخاري رويته أتكين العدب المفرد ya ce abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma ya ce mani a tafruk ai a takhaf min an-nari kana jin an shiga nama wato yi ko an wato yi ko an tadkhulal janna kuma kana son ka shiga aljanna قلت اي والله نفسي اقرأ wallahi, wallahi ko ina so قال sai Abdullahi dan Umar ya ce min a halin walidaka to iyayenka na da rai kuntu indi ummi nace masa uwa ta ce kawai ke bare mahaifi na ya rasu sai ya ce bari fa wallahi law alanta lahal kalama wa at'amta at'ama la tadkhulanna aljanna mastanakal kaba'ira yace na rantse da Allah in dai zaka tausafa magana ga mahaifiyarka ka ciyar da ita abinci to wallahi sai ka shiga aljanna matakar ka ne sanci manya manyan zunubi shekenan yin da'a da biyayya da kyautatawa ga iyaye da kiyaye alfarmarsu na daga sababi da dalilai na shiga aljanna biyayya ga iyaye da kiyaye alfarmarsu da kiyaye matsayinsu da martabarsu na gaba da abin da mutum zai wa matarsa da 'ya'yansa da 'yan uwa da abokai iyaye su ne gaban duk waɗannan biyar da zai ma iyayensa ta kunshi duk abin da zai sadar zuwa ga iyayensa da ya haɗa da abinci ciyar da su tufafi tufatar da su wurin zama ba su wurin zama magani tabbar da lafiya da duk wani abu da iyaye ke bukata idan mutum ya haka to ya yi abin da ake kira birrul ne. a matsayin ɗaya daga cikin haƙoƙi guda bakwai na iyaye akan yayansu haƙi na biyu kyautata musu haƙi na iyaye akan yayansu cewa ɗaya su kyautata wa iyayensu gwargunan iko domin a cikin sokin isra ayoyi na ashirin da uku zuwa ashirin da hudu, Allah tabaraka wata ala ya ce wa Allah ta alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله تعالى ce kuma ubangijinka ya wajabta shine ma'anar ka ba ya hukunta ya wajabta Allah ta gudu illa iya kar ku bauta kowa sai shi wa bil walidaini ihsana kuma game da iyaye a kyautata musu imam ganna inda kalkibara adu ma au kilahuma ko sun kai matsayi na tsufa dukansu ko ɗaya daga cikinsu ko ba su kai ba ka kyautata musu fala ta kullahu ma ufin kar ka ce da su ta? ka gaya musu magana mara daɗi kai musu tsawa ka faɗa abin da ba za su so ba wala tanarhuma kar kai musu tsawa wa kuma qawlan karima ka gaya musu magana mai taushi mai daɗi wanda za ka faranta musu rai wa fitlahuma janaha dhulli min ar-rahma ka sassauta janaha dhulli min ar-rahma fukafukan kankanci ko kankanta min ar-rahma na tausayi gare su ma'ana ka ɗauki mataki na ɗankan da kanka da nuna sabagen tausayi da jin kai da rama gare su wa rabin ramuhuma kuma ka ce ya ubangiji irhamuhuma ka ji kan iyaye na biyu kamar bayanin sagira kamar yadda suka rene ni ina karami waɗannan ayoyi na tabbatar da wajibci na a kyautata wa iyaye kyautata wa iyaye shi ne jihadi mafi girma kuma hanya ce ta samun lada mai tarin yawa wajen Allah domin al-Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi cewa wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana neman izinin a bashi dama ya fita wajen jihadi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa a hanyar wali daga ya aika na da rai kada na mutum ya ce yi kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fafihi ma fa ka je ka yi jihadi wajen kyautata wa iyayenka haka na limamu bukhari da muslim sun ta hadisi cewa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa ubayyuka alal hijrati wal jihad abtadi al ajra min Allah ta'ala wa manzo zan yi a gare ka akan zan yi hijira daga Makka zuwa Madina ko daga garin zuwa Madina don ci gaba da bautan Allah kuma zan yi jihadi ina mai neman lada wajen Allah kana sai manzo ya ce masa fa'an min ka ahadun hayy shin daga cikin iyayenka ko fa hal min ka ahadin hay daga cikin iyayenka akwai wanda ke da rai qala na'am bal kilahuma sai ce kwarai dukan su ma suna da rai qala sai manzo ce masa fa tabtaki al-ajra min Allah ta'ala to da gaske kana neman nada wajen Allah qala na'am sai mutum ya ce eh. qala sai annabi ya ce masa fardi ila walidayka fa ahsin su batahuma ko ma wajen iyayenka ka kyautata musu wannan ya ishe ka samun nagara ashe ke na kyauta wa iyaye abu ne da yake tabbatar wa bawa da lada mai tarin yawa wajen Allah baraka wa ta'ala iyaye suna mai cancantar waɗanda za a kyautatawa a cikin mutane babu wanda za ka kyautatawa kamar iyayenka domin kuwa limamu da bukhari da musulmi sun rawaita hadisi daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqala ya rasulullah man haqqun nasi bi husni subati a wata ruwayar sahabati wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa ya manzan Allah wa ne ne a cikin mutane fi cancantar in kyauta masa kala sai manzo ya ce ummuka mahaifiyarka kala kuma man mutum ya ce daga nan saiwa kala ummuka manzo ya ce mahaifiyarka kala kuma man ya kara cewa sai wane kala ummuka ya ce mahaifiyarka har sau uku kala kuma man mutum ya ce sa'an nan sai wane kala abuka manzo ce sannan babanka ba na ga da aka ambaci mahaifiya sau uku sannan aka kawo uku ba. a wata ruwaya ta limamu muslim mutumin cewa ya yi rasu lallah mana haƙƙun nasu bi husnul suhbati ko bi husnul suhba wane ne daga cikin mutane fi cancantar in kyautata masa qala manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce, ummuka summa ummuka summa ummuka summa abuka summa adnaka adnaka ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya yace mahaifiyarka sa'annan mahaifiyarka sa'annan mahaifiyarka sa'annan mahaifinka sa'annan na kusa da kai da na kusa da kai waɗannan hadisai guda biyu na nuna cewa ba wanda ya cancanci a kyautata masa kamar iyaye gabatar da iyaye wajen kyautatawa da fifita su a kan iyali na daga dalilan karɓar addu'a domin kuwa hadisin da al'imamu musulmi ya rato dangane da mutane uku waɗanda tafiya ta kama su suka je suka shiga wani kogon dutse a dalilin hadarin ruwa da sagari gani suna shiga wannan kogon dutsen sai ya zamanto dutse ya gangaro ya rufe su gaba ɗaya, ya toshe ramin wannan kogo ta yadda ba za su iya fita ba suka shawaran ko wannan sai roƙi Allah da aikin da yake ganin ya yi don Allah ɗin to daga cikinsu ɗaya ya roƙi Allah da irin fifita da ya kasance yana yi wa iyayensa a kan iyalinsa wannan fifitawar ita ta sa Allah ta'ala ya amshi addu'ar su wannan dutse ya ɗan jingira ya ɗan jirkita suka fara ganin alamar hanyar da za su fito ko wannan sai ya roki Allah da irin ayyukan da yake ganin ya kyautata niyya ya kyautata ikhlasinsa ga Allah wajen aikata shi da masu uku ne ko ya roki Allah da wannan aiki kuma ya zama to hakan ya zama dalilin alkhairi har ya zama Allah ta'ala ya karba addu'o'insu ya zama sun fito daga cikin wannan kogo kyautatawa iyaye ta kunshi rashin kyamar abin da aka gani daga gare su mara daɗi duk abin da ka gani daga iyayenka mara daɗi to ya zamanto ka haƙuri da shi kila ka shiga ɗakin tsofaffi ne kila ma suna fama da lura rashin lafiya ya zamanto ana jin wari daga gare su ya zamanto ko a ji ɗakin yana wari ko wani abu ne wanda ba a so a ji shi daga gare su to na daga haƙƙinsu na daga kyautata musu ya zama tokar a ji damuwa a zuciya a dalilin wani rashin yin masu tsawa ko nuna an fi su wayewa ko daga murya sama da tasu ko kare su cikin magana ko mai da martani da yin raddi gare su na daga alama ta kyauta wa ya zama to mutum bai ba iyayen su tsawa ba ya zama to bai nuna wa iyayen su shi ya fi su wayewa su ba su karatu ba ya yi. ya zama to bai nuna wa iyayensa cewa abin da suka faɗi ƙarya ne ya zama bai nuna wa iyayensa cewa abin da suka faɗi shi bai ta cewa a kai ya zama to baya yin ranni da mai da martani ga iyayensa ya zama to baya ɗaga murya sama da su to in dai bawa ya kiyaye waɗannan to ya zama mai kyautatawa iyayensa haka nan na daga alamomin kyautatawa iyaye tausasa musu cikin magana da zaben kalmomin da suka dace wajen magana da su da mutuntawa gare su a cikin duk abin da za a faɗi ya zama to mutum ya zama yana zaben kalmomi ba yana faɗin maganganu zakal zakal zakal zakal kamar yadda faɗa wa abokinsa ko kaninsa ko wansa ko wani mutum daban ba ya zama sai ya zaɓa ya tace kalmomin da zai amfani da su a kan iyayensa domin kuwa Allah tabaraka wa ta'ala da ya yi magana a cikin suratul Isra aya ta ashirin da ta ashirin da muka kawo a baya ce wa qadara buka Allah ta abudu illa iya wa bil walidaini ihsana imma In kanna ya al kibra adu ma au kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa akhfid lahumā janāh adh-dhill min ar-raḥmah wa qul rabbi irḥamhumā kamā rabbayānī faqīrā malamai suka ce waɗannan ayoyi sun kunshi duk waɗannan abubuwa guda uku na kyautatawa da muka ambata hakki na uku yin da'a gare su zartar da abin da suka ce a yi da bayan abin da suka hana matukar hakan bai saba wa Allah ba domin kuwa da'a ga yayi cikin umarni da hane na daga a akan yayansu matukar dai ba su yi umarnin sabon Allah ba wajibi ne a yi musu biyayya gwargwadon ku. amma idan sun yi umarnin saba wa Allah to ba za a yi musu da'a ba domin da'a ana yin ta ne cikin abin da bai saba wa Allah ba inna ma ba fil ma'ruf a cikin suratul luqman aya ta goma sha biyar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in daka ala an tushrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa fa'imuhuma fid dunya ma'rufa Wata sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun idan yaran biyu sun saka sun tursa saka sun kokarin ganin kayan shirka da ne inda Allah abinda ba yi wani ilimi da ya maka game da shi fala su tsayo ba to karke musu da'a kenan in dai ba su yi maka umarni da sabawa Allah ba in da ba su masa umarni da yin abin da ya zama karanta da shari'ar Allah ba to wajibi ne kai masa umarni cikin umarnin su kai masa biyayya da da'a cikin umarni da hani gwargwadon ikon ka kai wajibi ne ta yawa iyayensa da'a ko da ko yin da'an gare su zai sa sa cikin kunci kai ko da zai rasa duniya gaba ɗaya to wajibi ne wa iyayen sa da'a al-imam bukhari a cikin al-adab al-mufrad ya rawaita hadisi tabbatacce daga Abu Darda ya ce awsani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya yi min wasici da abubuwa guda tara daga cikinsu watsi walidaika wa in amaraka an takhruja min ad-dunya min dunyaka fakhruj lahum ma yi min wasiti da cewa wasai walidaika kuma kai wa iyayenka da'a wa ina maraka an takhruja min dunyaka dan ma suka umarce ka daga bar wani abu na duniya wani abu da kake son shi na duniya in suka ce ka bari fakhruj lahum to ka bar wannan abin saboda su kana da mota suka ce ni dai wannan motar ba na so ka je ka saida ta to ka saida ta duk san da kake wannan motar kana aiki suka ce wannan aikin ni dai ina ganin babu alkhairi cikin ka bari to dole ka bari kai masa da'a ka bari in da ka iya gamsar da su ka iya nuna musu muhimmancin su kyale ka su barka shiga muka da addu'a ta alheri akan wannan ba in dai ba su gamsu ba suka kabe to ka bar wannan matasa muna jin wannan ko ba ta ce kake so a gidanka take sai iyayenta suka ce ka bata ka rabu da ita to ka rabu da ita ka sake ta matukar dai ba sun yi bisa son zuciya ba ne matukar dai sun ga tana sabawa shari'a ne ko tana so ta hana da kai ka bar hanyar Allah suka ce ka sake ta to dole ka sake ta ballantana budurwa da kake so ka aura su ce maka ba su so ka je sai ka aura domin abdullahi dan umar radiyallahu anhu ya ce kanat ta timra wa kuntu uhibbuha na kasance ina da wata mata kuma ina tsananin santa wa kana umar ya kawo shi kuma umar baba na baya son ta fa kana ne sai ce man tsallika ha sake ta fa abai ku sai fa ata umar radiyallahu anhu an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa zakar lahu fa zakar zalika lahu sai umar baba na ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa abdullahi dana na ce saki matarsa yake fa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama tsallika ha sai annabi ya ce mun sake ta a wata wayar ya ce a atai a baka bima ban ka kai ma ka da'a ka sake ta saboda haka Abdullah dan Umar ya sake da dole turka shi ina matasan da yau ba su ba iyayen su muhimmanci ba ina suke wannan hadisi sahihi Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito shi tsari na shari'a da ya sa iyaye suka ce ɗan su ki matarsa to ba zai musu biyayya ba domin kuwa wani mutum ya je wajen al'imam Muhammad ibn Hanbal ya tambaye shi ya ce masa inna abi ya kulu tallik ra'ataka wa ana uhibbuha babana ya ce mani in saki matata alhali kuma ina son ta sai abdullahi sai ahmad ibn hanbal imam ahmad ibn hanbal yake masa la tsallika kar ka sake ta kala sai mutumin yace alaysa umar ibn al-khattab amarna abdullah an yi tsallika murata ashe umar dan khattab bai umarci ɗansa abdullahi ya saki matarsa ba kuma dole ya sake ta kala sai al-imam ahmad ibn hanbal yace hatta ya yakuna abuka mithla umar ta bari sai ka ya zama kamar umar to daga nan sai ka mai da'a to ba zama kamar ba malamai suka ce ba ana nufin zai zama ya sake zama ba ne abinda ake nufi sai in dalilin da zai sa ya saki matar tasa da babansa ya ce irin da umar ne da yadda shek muhammad ibn salim da usaimin rahimahullahu ta'ala ya bayyana a shirin da yawa da rabu salihina cewa muna sane bisa ilimi ne ilimi cewa umar ba zai kuma su ne saki matarsa ba sai da dalilin shari'a don haka idan babu dalili na jarida, sai mahaifi ko mahaifiya suka ƙi matarka suka ce ka suke ta to ba za ka yi musu ba sai yasa al-Usaimin bayan ya gama sa mai tsawo sai ya ce fa idza amaraka abuka aw ummuka bi an tuqallika imra'ataka wa anta tuhibbuha wa lam tajid 'alayha ma'khadhan shar'iyyan fala tuqallikaha idan babanka ko mamarka suka umarce ka da ka saki matarka alhali kai kana son ta kuma kai baka samu hujja ta shari'a da za ka kama ta da shi na laifi ba to kar ka sake ta la'anna hadhihi min al'adat al-khassa allati la yatadakhalu ahadun fiha bayna al-insani wa bayna zawjatihi yace domin ku kamarin aure al'amari ne na mutum shi akan kansa bukatar mutum ce wani da ya zai shiga tsakanin mutum da matarsa ba shi yasa kullum daga cikin abin da mahaifiya ta kan faɗi in tana magana akan lamarin aure takan ce ai mutum bai shiga tsakanin miji da matarsa in ko ka shiga ciki ka ji kunya yanzu kana ganin wannan dan uwanka ne kana tausaya mai wahalar da yake da hannun matarsa ko kowa yana gani amma da ka ba da shawara ya sake ta da hajjar da ke kin ba san wani abu wai wani ba cewa ya yin sake ki to daga ranar kun kulla ba makiyin ka kamar kai ai ya shi ku misali hatta manyan mata ɗan mazan jiya manya ɗiba fari irin su na aisha bauta abin da ba tsakanta da aliyu ba da ya kawo wannan a lokacin da aka yi mata tallafi manzo sai ne ya zama ina neman shawarwari ya nemi shawarar umar ya nemi shawarar aliyu dan abi talib aka sai aliyu dan abi talib da ya dubi halin da manzo yake ciki na da damuwa sai ce to ka sake ta mana in ka sake ta Allah zai musanya maka da wata bita ashe Aisha labari ya koma kurmuta ta yi ba ta manta wannan gaba da aliyu ba ta mantawa wai shi ne ba da shawara a sake ta to ba ta manta da wannan ba har suka koma ga Allah dukansu da haka shekul usaimin ya ce wannan mas'ala ce wadda ta shafi mutum akan kansa wani bai da mun shiga amma ya zama zamanto dalili na shari'a ya sa aka ce ka sake ta to dole kai ma mahaifinka ko ka da'a ka saki wannan mata haƙƙin iyaye akan ƴaƴansu na hudu shine yin masu addu'a tun suna da rai ballantana bayan mutuwarsu domin Allah ko ta'ala ya kira yaya kuma ya faɗaitar da su yin addu'a ya kira ya zuwa ga yin addu'a ga iyaye kuma ya faɗaitar da su akan haka ne musamman ma bayan mutuwar su Allah da tabaraka ta'ala a cikin suratul Isra aya ta 24 ya umarci yaya ya ce wa kun ko yaya gaba da daya dukan Allah ya umarce mu da faɗin rabbir haƙuma kamar bayanin sagira ya Allah ka ji kansu kai musu rahama kamar yadda suka ji kaina suka tausaya mani suka rene ni ina karami al-imam muslim ya rawaita hadisi a cikin sahihinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan mata ibn adam in qata amaluhu illa min salatin idan dan adam ya mutu ayyukansa gaba ɗaya na alkhairi sun yanke sai daga abubuwa guda uku sadakatun jariya au ilmun yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'u la sadaka mai gudana wato irin abin da za a yi na sadaka da amfanin da alkhairin zai ci gaba kaiwa ga wanda ya yi harban mutuwarsa yana cikin kabari har kiyama ta tsaya kamar gina masallaci ba da shimfidar masallaci kawo amsa kuwa taimakawa da duk abin zai inganta masallaci na daga fankoki ne janareto ne kudin mai da za a sawa janareto da sauransu haka ya don mutane samu ruwa ko yin gomal ko kai ko fito da kan famfo ko bar gidanka mutane su rika ba gyaran hanya yin hanya din ma yin abin da zai ba da dama a samu ilimi kamar kawo littafai qur'anai tafsiri hadisi littafan fiqh masallaci ko makarantar islamiyya. gina makarantar islamiya daukar nauyin masu karantarwa da dai duk wani abu wanda zai kawo lada gare ka bayan mutuwarka wannan shi kira sadaqatun jariya aw ilmun tafa bi ko ilimin da mutum zai bari a cikin da amfani da shi ka karanta da ilimi ko ka bar abin da za a karanta a samu ilimi littafin kin awwaladun salih ya ula ko kuma ɗa na gari ɗa na kwarai na kirki da zai mashi addu'a a shekinan tun da dai an bayyana ɗa na kwarai na yin addu'a ga iyayensa kenan lallai ne mutum ya addu'a ga iyayensa tun suna da rai ya rika Allah a ya saka min da alkhairi akan ɗawainiya da suka yi da renansa da suka yi da tarbiyya da suka yi masa in sun mutu ya rika masu addu'ar Allah ya gabata musu Allah ya ji kansu Allah ya masu rahama Allah ya laddafa musu kamar yadda su ma suka tausaya mashi yana kare haƙƙi na biyar ziyartar da yin masu hidima na daga haƙƙin iyaye a kan yayansu ya'ya su rika yin ziyara ga iyayensu in ba suna da wuri ɗaya da yin ma iyayen hidima wajibi ne kuma haƙƙi ne na yaya a kan yayan su gwargwadon ikon yayan wajibi ne yaya su rika ziyartar iyaye lokaci zuwa lokaci kuma su taimaka musu da ayyuka gwargwadon ikon su kana da mahaifinka a kauye ka na gina ka je ka gaishe shi ka tambaya shi ko yana da kayan da yake so a wanke mashi duk shekarun kuwa ya fito da wannan kaya ko da kwara ɗaya ne kada ka samu ka wanke kai masa hidima a wannan za ga mata sun fi kokari in dai ta kai ziyara gidansu to sai ta yi kokari kafin ta bar gidan nan sai ta ma ma'aikata wanki ko shara ko gyaran gado ko yanke kumba ko gyaran gashi ko sai masa kiko in ta iya ko na abu mai kama da wani amma mu maza ta ba mu wannan galibin mu gama wannan wani ma zai ya shekara can da je inda yayin suke ba kuma suna nan da nan wani ma suna gida ɗaya da yayan amma ba zai kashe su ba duk saboda tsabagen gayu ko zamantaka ko ustazanci bai da ma lokacin gani yayan. Bulan ne da safe kamar yadda kuntum ya tabbatar ba ya ce ba mai na kwana ko ma mai na kwana ba zai yi mata wannan ba ko barka da asuba ko an tashi lafiya ko makamanci mun sai ya kwana biyun uku ba su gaida da mahaifinsa ba kuma gida ɗaya suke kwana a kaga wannan hanya asara ba gida ɗaya suke kwana ba layi ɗaya suke ko unguwa ɗaya sai ya wata guda bai je ba ko waya kyautar surkai yayan matarka na da haƙƙi na ka ziyarce su na da haƙƙi na ka kyautata musu na da haƙƙi na ka mutunta su to ina ga mahaifinka da haife ka ko mahaifinka ta haife ka haka kuma wajibi ne ya sadar da iyayensa ta hanyar yi musu kyauta lokaci zuwa lokaci gurgudan iko dama ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'adu ta'abu ba ku yi yi wa juna kyauta za ku so juna to in an kwalaitar da kai kai wani kyauta to ina ga mahaifinka to haƙƙi ne na iyaye akan yayansu ya su rika ziyartar iyayensu kuma suna musu hidima da ɗawainiya gargudan ikonsu haƙƙi na shida wajibi ne ɗaya su girmama iyayensu haƙƙin iyayen a girmama su ana girmama iyaye a matsayin ba su haƙƙin nan ta hanyoyi da yawan gaske na ɗaya amsa kiransu da gaggawa da sun kira ka ka ce na'am ka kuma ji karka ce yana zuwa ka shafa minti goma minti ashirin awa ɗaya kila ba ka ce kama manta ko kuma kai lako kana ji suna kira ba za ka amsa ba ko ba a samun matasa suna haka ba a samu don Allah kin amsa kiran iyaye babban bala'i ne kuma idan suka fushi da kai akan haka ka shiga uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin Jurayj Ar-Rahi bawan Allah ne mai yawan bautar Allah mai kokari ya ma killata kansa ya keɓe don ya samu dama da sukunin bautar Allah sosai wata rana ma ta je sa akan wata bukata ta kira sunan shi jirai, jirai a daidai lokacin kuma ya kabbar sallah zai ku duba girman sallah sallah na jira a zuciyar shi ce to ya Allah da kira na ana yi mahaifiya tana kira na gasu kuma ina gaban ka ina sallah saboda haka sai bai amsa mahaifiyar sallah ta kira ta kira ta gaji ta tafi ta za ki dawowa karo na biyu ta kira sunan shi jirai. Jure na jinta ta san yana jinta amma bai amsa ba saboda yana sallah a karo na bin ma aka yi dace yana sallah don girmamawa ga Allah tabaraka wa ta'ala da fifi da Allah ma da akan halittar Allah tun da hakin Allah ya fi haƙin mahaifiya to amma kasancewar ba farin da ake ba tana bila ce haƙƙin mahaifiya ya fara haƙin nan na Allah don shi ba maka shi a wannan lokaci sai na yafiyar ta fusata ta ce ya Allah ɗana ne na zo na kira shi bai amsa ba ya Allah karkasa ya mutu sai ya da sharrin karuwa ko kuma dai sharrin mazinaciya kamar yadda ta amfani da kalmar mumisa mazinaciya amma ta ɗaukar kalmar kawo a wannan karuwa don su ne aka sani mazinata ɓalwalo da akwai kuma wata mashahuriya a ƙauyen nasu ta shahara an santa da irin wannan aikin wata rana sai zama wajen inda ya killace ta dukkan da yi sau'ama ko kuma dau dan duru ɗinsa da ya ya killace kansa sai zama nan sai kuma ga wani makiyaye mai kiwon dabbobi shi ma ya zo sai ya zo da ita ana nan da ta samu ciki ana nan da ta haihu a wata ruwayar ba ta haihu cikin da ya girma aka gani aka ce mata ke kuma wannan da daina ta ce juraidu ne a da kuwa ta kama ko ta kama ba mutanen gari suka zo suka kira sunan shi na sallah da hansa ba ko suka kama rushe wannan dan dabbuka ne suka rurusa ta gaba daya ya fito yana murmushi ya ce musu yara suka ce gashi ya shafa kan yaron ya ce kai wane ne babanka yaro sai ce wane makiyayin dabbobi a wata wayar cikin ne aka ce sai alwala dama yana alwala ya yi nafila raka a biyu ya bigi cikin ya ce kai bawan Allah wane ne babanka ta na cikin cikin kwasa ya ce wane makiyayi a nan aka gane ba shi bane har ma suka nemi su sake gina masa 'yar bukkar tasa ko durɗin nasa da zinari da azurfa ya ce a kuma da ginin yadda yake a amma a shaida nan shi da jirai addu'ar mahaifiya ta kama shi saboda ne saboda ta kira shi bai amsa ba da yawa za ga mutane ma iyayen sun kira su ba za su amsa ba ko da za ka zo in dai baka amsa sun ji ba don hankalin sai kwanta akan ka amsa kana tafe ka yi laifi ba hanyar girmama su rashin shiga wajen su ba tare da izini ba kar ka kuskura ka shiga wajen iyayen ka ba tare da izini ba ɗakin babanka ɗakin mahaifiyarka kar ka shiga sai ka nemi izini kai sallama ka ce in shigo amma musamman a lokuta uku da Allah da wa ta'ala ya ambata a cikin suratul nur nun ne ko azab cikin suratul nur da sare bayan sallah asuba da rana musamman lokacin da jirgin rana lokacin da akan sauke tufafi ake cire riga a ɗan shakata a sha iska da kuma dare wannan lokutan an hana duk wanda ya balaga ya shiga wajen iyayensa ba da izininsu ba a waɗannan lokutan uku da ma ko ba su ba mutlakan ba kawai shiga dinkun dinkun ka fada daki ba da izini ba na daga hanyoyin girmama su rashin kiran sunayen su kai tsaye abin mamaki akwai mutanen da ke kiran sunan iyayen sunan baban shi zai sai ka dina kiran shi zai ba za ce baba ba ko malam ko alhaji saboda kila an yi rashin sa'a mahaifiyar an kiran sunan mijinta ne kai tsaye babansa ko da haka shi ma ya taso sai ya kiran baban da sunan shi kai tsaye wannan ba a girmama iyaye ba ba a ba su haƙƙi na girmamawa ba na daga hanyoyin girmama su rashin tafiya a su ko zama kafin su in ba da izinin su ba laifi ne babba kana tafiya da mahaifinka ka shige gaba dole shi ne a gaba kai kana bin sa baya ko jerawa ba za ku yi ba dole yana gaba kai kana baya Allahumma sai in shi ba ki izinin ka wuce saboda ka mai jagoranci ka nuna mai hanya ko makamancin wannan haka nan laifi ne ka zauna kafin shi laifi ne ka zauna kafin shi kun je wuri kai ka zauna kafin shi laifi ne laifi ne ka miƙe kafin shi Idan ba shi ba izini ba dole ka jira sai ya miƙe laifi ne yana zaune kai kana tsaye in ba shi yadda da haka ba yana daga girmamawa a matsayin haƙƙin a kan yayansu ya zama to taimaka masa a lokacin da zai hau abin hawa ko ya sauka daga abin hawa ko ya ɗauko kaya ka hanzarta ko da kana da almajiranka a kofar gida kuna karatu a ke karatun ga babban karatu ta da farko kayan babanka in ya dawo a keke ne kashe karɓi kitin ka shiga mai da shi gida in babur ne karbi babur ɗin ka kame masa ko in shiga da shi za a shiga in mota ce buɗe mai ko ba ta buɗe mai gare in zai shiga motar buɗe mai ya shiga ka rinne masa in kaya ne ko a kan keke ko a kan babur so ta kayan ka shiga da shi gida duk waɗannan abubuwan su ake kira girmama iyaye a babin haƙƙi na iyaye kan yayansu tambayar ita ce muna yi haka matasa saboda Allah muna yi matasa sai shiru kuma gasa a gabana ana yi ko ko ne za a gyara za a gyara ne ko dama ana yi to Allah ya ba mu yi kun gyara yana daga hanyar girmama iyaye a matsayin haƙƙinsu a kan 'ya'yansu, rashin kotawa da maganarsu in ba ɗinka na magana ko min tsawonta ko labari ke baka da kake ganin ba amfani haka zaka kura har sai ya gama ya je jika ko kuma ka ce masa baba ka kammala ina iya tafiya in ka tsinke shi ka tafi wani kai za ka je makaranta ta ba ta jarabawa kuma in sha Allah sai ka baɗi yake na magana ka nuna ka kosa ta gaji a'a baka girmama mata ba ko ka kalle ta a'a ka bari sai an kai gaba sannan sai ka faɗi wajen ka in kana da shi na daga girmama wanda za ka yi wa yayanka a matsayin su kar ka yi tsumul da baka suna magana ko ka dace su cikin magana sai sun kai ƙarshe yana daga girmama iyaye a matsayin hakkinsu a kan yaya rashin yin girman kai gare su kana ɗan su wajen kana gwamna ko kansila ko waye ko waye ko mai kuɗi ko na hakimi su ina wani da hakimcin ka ina ruwan da kudin ka kudin ka na wobi ina ruwan da gwamnan ka ko shugaban ka ka ko ciyaman ko kansila ina ruwan da wannan mahaifanka ne ba dama kai musu girman kai ko kuma sakama in kai wannan to baka girmama iyayenka ba girmama iyayen kuwa haƙƙi ne nasu akan ka yana daga girmama iyaye rashin danganta kanka ga wani su akwai da dama za ga matasa sai mutum an tambaye shi wai ka?" sai ya faɗi bon baban shi mai kuɗi ko mai sarauta wai don kar a ce baban shi ne faskaran nan wanda duk ya danganci zuwa ga wani mahaifinsa yana sanar da haka ya yi babban zunubi babban zunubi ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai haƙƙi na bakwai sadar da zumuntansu bayan mutuwarsu ya zamanto ko bayan sun mutu iyayen to ana sadar da zumuntansu a ziyarce su a kamar yaya masu addu'a a sadar da zumuntansu ta hanyar mutunta da girmama da kiyaye zumuncin da ke tsakaninsu da abokansu da sauran masoyansu hadisi ta cikin sayin muslim daga abdullahi ɗan dinar cewa wata rana abdullahi Ɗan umar radiyallahu anhu ma suna tare sai ya ga wani mutumin kawai akan hanyar ta zuwa makka fa sallama abdullah ibn umar sai abdullah da umar ya bai sallama wa wa ala himarin kana yarkabu yana kan jakin sa ne shi abdullah da umar tafiya suke ya gaji ya hau kan jakin amma da yaji wannan mutumin sai ya yi mutumin sallama ya sauka a kan jakin wa tsafu imamatan kana ala rasi yawa wannan mutumin kawai jakin da yake hau ya kuma kira wannan da ke kan da shafi Abdullahi Umar ya daura mutumin tafiya ta zafi suna kan tafiya daga Madina zuwa Makka Abdullahi Umar na kan jaki ya yi rawani da ya ga wannan mutumin kawai sai ya yi mutumin kawai nan sallama ya amsa ya sauka kan jakinsa ya ce mutumin ya hau na baka ya kuma daura wa mutumin rawaninsa yace duka abuka qala wa dinar sa abdullah dan dinar ce. fa na lahu sai muka ce abdullah dan umar aslaka allah Allah ya gyara al'amarinka Allah ya gyara aikin malam innahum al-arabu wa hum yardawna bil yatir mutumin kawai da wannan mutumin dan ka dan bayan ka ba shi kyauta zai yadda ko dan ya ka ba mutumin kawai abu yana yana ba amma a ce ka ɗauki jakinka ka ba shi ka ɗaura mashi rawaninka fa qala abdullah ibn umar sai abdullah ibn umar yace inna aba hadha kana wuddan li umar ibn al-khattab radiyallahu anhu baban shi masoyin babana ne umar Baba shi ne masoyin umar din ba a'a baban shi ne masoyin umar abokin umar amma ga dan umar din ya girmama dan wancan mutumi da yake abokin baban shi dan girman Allah yanzu ma mahaifinka kana girmama abokin shi in mahaifinka ya rasu kan yi takakka ka je wajen abokin mahaifinka wanda ya zama je suna zama a hira tare balle ka ga ɗan shi ɗan abokin babanka ka sauka a kan jaki ko yanzu a kan babur ko keke kace na baka kila ma bashi kaci daga yan duwal ko kuma bashin gwamnati ne za a rika cire maka kaɗan kaɗan don Allah mutane ba za su yi haka za mu Ya ce wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ya ce kuma ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna abarra bir filatul rajuli ala wuldi abi mafi biyayyar biyayya da tabiwa uba shine sadar da iyalan abokan baban shi ko masoyan baban shi ashe kenan haƙƙi ne na mahaifi kan ɗansa haƙƙi ne na mahaifiya akan ɗanta ya sadar da zumuntanta bayan mutuwa ta hanyar ziyartar kabari ai addu'a da kuma sadar da zumuntan abokai ko kawaye da ɗan uwan abokan ko kawaye bayan wasu ɗan uwa masu girma yanzu an yawa ɗaya da minti ɗaya da fara wannan muhazara gashi kuma ba ma gama magana a kan iyaye da haƙoƙinsu akan yayansu ba ballantana a shiga haƙoƙin yaya akan iyayensu dama kuma na gaya mana ba lalle mu iya kai inda ya kamata mu kai ba amma ta inda ba muka tsaya to ya kamata din kai bisa wannan tun daga nan za mu gane cewa ba za mu iya wuce matakin haƙoƙin iyaye akan yayansu ba amma kun ba zan dauki alkawari cewa zan dawo in karasa haƙoƙin yaya a kan iyayensu madadin haka zan ba da shawara akwai muhadarar da aka taɓa yi malam mahmud na wurin ina jin malam jimila ba nan ko a can anguwan gaba akan haƙoƙin ƴaƴa a kan iyayensu kuma akwai kasar ɗin to wannan sai a nima shi kuma don wannan ma lakta ce guda aka yi awa ɗaya da minti arba'in da takwas aka yi to amma kafin mu tsaya to dole a yi wa juna kashe musamman mu matasa lallai kashe mu mu matasa mu ɗaya na iyayenmu lalle ne mu kiyaye sabawa iyayen ko yin tawa iyayen domin sabawa iyaye na daga manyan zunubai haka kuma Allah tabaraka wata ta'ala na gaggauto da azaba a nan duniya ga wanda duk ke sabawa iyayensa ko yake musu tawaye alayana kuma Allah ba zai kalle shi ba kuma ba zai shiga aljanna ba ranar kiyama domin ya zo cikin al'adabul mufrad manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ala unabbiukum bi akbar al-kaba'ir salata bana ba ku labarin manya-manyan zunubai guda uku ba qalu bala ya rasulullah sahabbai suka ce eh ya manzo Allah ga mana qala al-ishraku billah manzo yace shirka da Allah wa uqul walidain da yin tawaye da tabawa iyaye wa kana muttaki'an fajalasa fa qala manzo Allah yana kishin gida ne waɗannan maganganu guda biyu sai ya zauna ya ce ala wa qawlu zur da shaidar zur maganar zur kiran karya mutum ya faɗi magana ta karya babu dalili ko da a ciki ba gaskiya ko da fama wanda a hatta qultu laita sakat manzo da kushe ba yana ta maimaita ala wa qawlu a wata riwayar ala wa shahadatu ya yi ta maimaitawa har sai da ma ni mai inji mai waya nace ina ma da zai hakure shi haka nan a shahid anan daga cikin manyan manyan zunubai guda uku da annabi ya ambata anan akwai hukukul walidai yin tawaye sabawa iyaye haka na imam al-bukhari da muslim sun rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya inna Allah ta'ala harrama alaikum uquqal ummahati wa man anwahat wa wa'ad al banat wa kariha lakum qila wa qal wa kasrat as su'al wa ibaat Allah ya haramta muku sabawa iyaye da yin musu tawaye wa man anwaati da tabi'ar hanawa amma kai kace a baka kai ka hana amma kai kana so a baka wa wa'ad al da riga ya'ya mata da ransu saboda tsoron talauci ko saboda gudun abun kunya wa a lakum kila wa ka'al kuma Allah ya ki muku an nan ta kila wa ka'al an ce ya ce kullum dai kana ba labari kana tsara gishiri ne ko ba tsara gishiri kullum dai kai ne a ce ana BBC ana ba labari duk dan abin da kaji ba zaunawa ba tantancewa sai ka je ka faɗi wanda hakan kan sa a gulma hakan kan sa a yi munafunci hakan kan sa a haka faɗa tsakanin mutane wa kadarata su'al Allah ya ki muku ya kyamatar muku da yawan tambaya musamman tambayar da ba ta da ma'ana ba ta da amfani tambayar da za a yi don kure ko tambayar da take in an san ilimin ba amfani in an jahilta kuma ba cutarwa wani ba talmal da tona ta dukiya ta hanyar yin albazaranci da ita da wulakanta ta da ciyar da ita ba ta yadda shari'a ta ci ba haka nan cikin aladar mufrad al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullu dhunubi yu'akhiru Allahu min ma sha'a ila yawm al-qiyamah illa uquqal walidayn dukkan zunubai Allah kan jinkirta mai yin su gwargwadon yadda ya so har zuwa ranar kiyama amma banda sabawa iyaye da yin bautawa shi kan wannan gaggauta shaki a duniya فإن الله يؤجل لصاحبه في الحياة الدنيا da الوفاة domin sabawa iyaye da yin musu tawaye da kin ba su haƙoƙinsu Allah na gaggauto da hukuma ga wanda ke wannan tun a duniya kafin a tafi lahira kafin ya mutu kuma al'imamun sa’i da bazar da hakim sun waito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce salatatun la yanzuru Allah ilayhim yawm al-qiyamah mutane uku Allah ba zai kalle su ranar kiyama da yi, mai yin tawaye da gujewa iyayensa mutum ya ba iyayensa tawaye ko ya guje basu ya shiga uwa duniya ba su ba su ba ruwan su da shi to Allah ba zai kalle su ranar kiyama wa mudminun min al-khamr ko wa mudmin al-khamr ruwan sha ta zama mai jini ta dafi jikinsa duk abin da zai ko cikin giya shi ma wannan Allah ba zai kalle ga ranar kiyama wal mannan aba da mai yin gori ga kyautar da ya bada ya bada kyautar da zai ma gori ba nan nan ka zo ka ce min ba mana baka yana gori wa galafatun la yadkhulul janna ko mutane uku ba za su shiga aljanna ba ranar kiyama al'am liwalidai mai tawaye mai gujewa mai sabawa iyayensa wanda yi da wanda bai damu ba da abin da matarsa ke yi na alfasha da fasikanci da zubar da mutunci da makamantansu shi bai da kishi bai damu ba a zuwa ga matarsa tsirara tsirara tufafi tufafi bai damu ba matarsa ta rika zuwa suna gogayya ka faɗa da ka faɗa da maza bai damu ba shi na bai da kishi ya zama duyu jilatu minan nisa da macen da ke ɗabi'a irin ta maza ta ke shiga irin ta maza ta ke so ta mai da kanta kamar namiji to ba za ta ga annabi ranar kiyama kashe da nabi dan uwa kiyaye abin da zai fusa ta iyayenka domin kamar yadda muka ambata da can baya yardan Allah na cikin yardar iyaye fushin Allah na cikin fushin iyaye ka shaidi na uku nisanta abin da zai jawo maka mummunar addu'a daga iyayenka domin hadisi ya zo wanda shekul albani ya yanganta a cikin sauri ta mai sagir ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce salatu da'awa mustajaba la shakka fihinna addu'o'i uku abin karba ne abin amsawa ne ba shakka Da da'awatul a ala ne wa da wasu musafir wa da da'awatul mazlumi addu'ar da uba zai yi mummuna a kan ɗansa wannan addu'a a bar karba ce a bar amsawa ce ba shakka ciki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addu'ar matafi shi ma tabbata amsa mashi da addu'ar wanda aka zalunta shi ma tabbata amsa mashi ka shafe na hudu kada ka kuskura ka dawo wa iyayenka zagi ko lana domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce min akbar al-kaba'ir shatamu ar-rajul walidai na daga manya manyan zulubai mutum ya zagi iyayen shi kalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah wa hal yaktumu ar-rajul walidai yanzu zai yi mutum ya zagi mahaifinsa kaga na manzo Allah ce eh, ya subu abu rajul ya zagi uban wani sai ya a abahu shi wanda aka zagi uban shi ma ya zagi uban wanda ya zage shi wa ya subu umma ya zagi uwar wani sai ya subu umma shi ma wanda aka zagi uwar shi ma ya rama shi ke na ya ja mu ubansa zagi ya la'anci sa a wani hadisin manzo sallallahu masu ma ce Allah ya tsire mu wanda ya la'anci baban shi yanzu ba a samun yayin da suke zagin yayin su bukhari musulun suka rubuta biyu ka shaɗi na biyar kar ka kuskura ka zama sanadin da iyayenka za su yi kuka kar ka kuskura ka sa iyayenka kuka domin al'imamul bukhari ya rawaita hadisi daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma cewa wani mutum ya je wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi masa mubaya'a akan zai hijira ya tafi ya bauta wa Allah ya bar iyayensa suna kuka saboda ba a son ya hijira ki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce koma maza iyayenka ka je ka sa su dariya ka bai ka sa su kuka ashe kenan mutum ya iyayen shi kuka kaga wani bai damu ba mahaifiyarsa ya ta kuka saboda al'amarin da yake marasa kyau da zagi da yake ga mata ko mahaifinsa ya kuka saboda ya zama gagarin ne dan wiwi ko a marmara ba za a rasa irin su ba ko za a rasa akwai su a gogara akwai su a jikaji da wuciya akwai su a samaru akwai su a zaria akwai su a kaduna akwai su a najeriya akwai su a saudi arabia akwai su a ko'ina to ka shaidin ka uwa ka shaidin ki uwa ta zama aure ta zama gagara ɗan gagara uwar ta kuka saboda bakin ciki ubangiji ta kuka ya ce Allah da miki la ilaha illallah ka shaidi na shida kada ka taɓa jin cewa a zuciyarka wai ka biya haƙoƙin iyayenka kar ka taɓa jin in ka ji a zuciyarka wai ka ba iyayenka haƙinka ka shiga uku sau uku sau tara tamanin da bekin kar ka kuskura ka ji cewa ka biya iyayenka su. ko da ko da kake musu ko da ka kai su makka da madina ko ka gina musu masallaci a gina, ko ka ba baban mota ko ka ba ka jali kai ko da kai kar ka ji ta ka biya iyayen hakkin su wallahi za ka iya biya domin kwara da cikin aladabul mufrad daga abu burda cewa yana tare da abdullahi dan umar wata rana sai ga wani mutumin yaman yana yin dawafi a kaba ya sa mahaifiyarsa a baya ya goya mahaifiyarsa yana dawa jininka ai kaga dukkan abu da ya kai abu ko ya goya mahaifiyarsa yana dawa da ita yana cewa inni laha ba'iru hal mudalliru in uqirat rikabaha lam ut'aru ni ne abin hawanta dabbanta ko gadon bayan da za ta hau ni ne kamar rakuminta wanda yake horare da sai yadda ake da shi zai idan ma gababuwan da in ba ka sa ba in an hau kan doki ko inda ake takawa in ma ya goce ko ya firgita ta to ni ba zan firgita ta ba sa'an nan sai ce abdullahi da umar wanda shi ma yana wajen kabin ya ce masa a da laisuwa kana ganin na biya harkokinta kana na, abdullahi da umar ta na, walau bi zafratin wa'ida ko da numfashi dai baka biya ba numfashi ɗaya baka biya ba shi yasa ma Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da al-Imam Muslim ya rawaito hadisi yace la yajzi waladun wali'an illa an yajidahu mamlukan fa yashtari fa yutiku ba ba zai iya biyan uba haƙƙinsa ba sai in ya samu uban nasa matsayin bawa ya sai uban ya kuma yanta shi amma ba da ya bai sai biya uban shi ba haƙƙinsa ba yanzu ma ba bai balle da ka baban bai tsotsai da ba balle a ta tiya ka yanta balle a ta ka ji hakkin sa saboda haka har abada zan iya biyan hakkin babana ko hakkin mamana kai ba za ka iya ba to ran da ka ji an ce wani na ganin ya biya iyayensa haƙoƙinsa haƙoƙinsa ya shiga uku sau uku sau tara ka shaidi na bakwai kada ka sake addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta kama ka kar ka sake addu'an da ya ta kama ka wata addu'a addu'ar da al'imamu imamu muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ragim ragima an thumma ragima an ko ragima an thumma ragima an thumma ragima an man adraka abawaihi inda al-kibar ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhul al-jannah karkarci ya tabbata don shi ne ma'anar rukima an ko rukima an an wazzai ko wal mazalla hancin hanci ya turmudu ko turmudewar hanci turmudewar hanci turmudewar hanci ta tabbata ga wanda ya riski iyayensa suna sun tsufa ma'ana iyayensa suka tsufa a gabansa dukansu ko ɗaya daga cikinsu amma bai yi aikin da zai sa ya shiga aljanna ba ta hanyar su kaskance tabbata da mutumin da iyayensa za su tsufa yana da rai da hankalinsa da wayarsa, duk iyayen ko ɗaya daga sa amma a ce bai samu ya yi musu abin da zai sa ya shiga aljanna ba ran da aka waye gari ka samu kanka a cikin wannan dan uwa to al'amarinka ya lalace don haka ka shaidinka ka shaidi bakwai kamar yadda haƙoƙin da muka ambata suka zama guda bakwai kuma ina ganin za mu iya tsawa a nan in sha Allah don mun kai gaba tsawa ɗin duk da cewa mun yi rabin dai abin da ya kamata a gabatar ne a cikin awa ɗaya da minti arba'in da bakwai ina roƙon Allah ta baraka wata Allah ya mana maka Allah ya dakatar da mu Allah ya ba mu ikon biyayya da ɗa'a da kyautatawa ga iyayenmu Allah ya sa iyayenmu su zama dalilin shigan mu aljanna ta hanyar abin da za mu musu na kiyaye haƙoƙin da Allah ta'ala ya ba su ina godiya ga shugabannin masallaci liman da sauran yan kwamiti da dattawan masallaci ga sunan duk gemu ya yi fari su ne iyayen namu Allah ya ba mu iko ku ta mana addu'a Allah ya ba mu iko muku biyayya da shari'a ta ce dan mu shiga aljanna tunda an ce ku kuke tsakiyar ba? kun ga ba ma so a ce ai ture ture tsakanin ba kun ma kun ga dama ku rika ba kun ga abiya rana ce kenan Allah ya tada kun ga ku ce ku zo ku zo ku zo ku muke jira amma hakan zai tabbata ne ya mu matasa in mun masu da'a mun masu biyayya mun ba su haƙoƙin su kamar yadda Allah ta'ala ya ce mu mana ne ayan Allah ya sa su mana biyayya Allah ya sa su mana da'a Allah ya masa albarka Allah ya tabbatar da alkhairi gare mu bayan shugabannin masallaci da dattawa yana godiya ga su matasa masu jini a duka wanda suka shirya wannan zama wanda suke da naci kamar da na ambata wajen bibiyar duk wanda zai bayyana ko bai son zuwa sai ya zo saboda waya sai ya da amsawa ta Allah ya karfa musu gwiwa ya ba su ikon dogewa da dagewa wajen ci gaba da wannan kokari kuma ina godiya ga biyu daga cikin yan uwa malamai du'atu da ake tare da su a nan wanda alhamdulillah suna nan kuma na san insha Allah ta'ala ba za su tashi a nan ba har sai sun faɗa abin za su faɗi ina roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka cikin zaman namu abin da faɗi daidai daga Allah ne Allah ya ba mu dadan ya ba mu ikon aiki da shi Abin da na faɗi ba daidai ba to kuskure ne daga gare ni kuma daga shaidan ina roƙon Allah ya fi mana ya fi mana baki da ya ba mu ikon gano kurakuran da mu gyara su Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da alkhairi cikin mu ya zama da mu lafiya ya ba mu lafiya zama lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka a cikin rayuwar mu da dukiyoyin mu da lafiyar mu da iyalin mu da zuriyar mu Allah ya sa albarka cikin ilimin da yake ba mu Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji na ilimi wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh